hudubar mu ta yau tana magana ne akan riba hakika Allah ta'ala ya haramta riba a cikin ayoyi da dama a cikin alkur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya haramta riba a cikin hadisansa da dama waɗanda ya bayani daga cikinsu akwai hadisi da ya bayani cewa ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa daga cikinsu na farko shine shirka ya kawo manya-manyan zunubai kamar su zina da sihiri daga cikinsu ya hada da cin riba da haka kenan kaga cin riba yana daga cikin manya-manyan zunubai sannan Allah ta'ala ya gargadi akan cin riba ya kuma tanadi ukuba mai tsanani ga wanda ke cin riba sannan hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sun nuna mana cewa a gurin riba da mai ci da mai bayarwa duk tafiyarsu guda da haka kada mu zafi cewa ayoyin da ke hani akan riba ko suke tsawa akan cin riba kada mu zaci cewa suna hani ne ga wanda zai karba ya ci kawai a'a hatta wanda zai bayar da riba da wanda zai karba tafiya su daya ba bambanci kamar yadda za mu gani a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wa to Allah ta'ala ya tsananta uquba bi da bi daki daki ga mafiyin riba daga farko akwai uquba ta nan duniya bayan uquba ta nan duniya akwai uquba ta barzaku a barzaku shine rayuwar da ke gudana bayan mutuwa kafin tashin kiyama wacce galibi an fi yinta a cikin kabari to wannan rayuwar kabari ita ma mafiyar riba yana da tashi yana da nashi rabo na uquba a wannan lokaci haka na lokacin da za a tashi filin kiyama kafin a yi hukunci tsakanin bayi a tura 'yan aljanna aljanna 'yan wuta wuta a lokacin da ake tashi daga kaburbura a fito a wannan lokacin ma maciyin riba yana haduwa da nashi raban na ba a wannan maukiri sannan kuma uwa uba shine riba tana kada maciyinta da wanda yake ta'aba da ita tana kada ta a cikin wuta to duk waɗannan gobe Allah ta'ala ya karawa wa riba ba ta duniya shine Allah ya yi alkawarin zai iya bai albarka cikin dukkan mu'amalar da aka yi da riba Allah na cewa yam haƙullahu riba wa yurbi sadaqat Allah ta'ala yana rugurguza riba sannan kuma yana bunƙasa sadaka duk wanda ya bada sadaka Allah zai bunƙasa masa ita duniya zai bunƙasa masa ita duniya da lahira wanda ya ci riba Allah zai wargaza ta a duniya da lahira to da haka wannan shine riba a rawaito daga abdullahi dan mas'u abdullahi dan abbas yana cewa riba biyan da ta yawaita to karshen ta sai ta zo zuwa da karewa da lalacewa saboda Allah ya riga alƙawarin cewa yamhaqullahu riba don haka duk yanda riba take burge ku da duk yanda kuke da sha'awa ga riba kada ku an shi riba domin idan ka an shi riba to ka rusa kanka ka rusa iyalinka ka rusa dukiyarka saboda Allah ya yi wannan alkawari wannan ita ce ukubar maciyar riba a nan duniya sai ukubar maciyar riba a barzaku a rayuwar kabari yana da ukuba ta musamman a rayuwar kabari wannan ku ya zo a wani hadisi mai tsayi wanda samurat bin jundub ya rawaito wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labarin tafiyarsa tafiyarsa Isra'i da irin abubuwan da ya gane daga cikin abin da ya gane ya ga wani mutum yana iyo a cikin wani gulbi na jini wanda duk lokacin da ya wahala ya wahala ya wahala ya kusan zuwa gaba inda zai samu ya fito ya huta sai a harbe shi da wani dutse a bakinsa wannan dutsen ya fasa masa baki ya shiga saboda wannan harbin dole sake komawa idan ya koma ya tafi yayi iyo yayi iyo yayi iyo ya sake dawa zai fita gaba sai a sake harba masa wannan dutsen haka yake tsawon rayuwarsa a kabari idan zai shekara dubu a kabari to yana cikin wannan azaba da wannan wahala har lokacin da za a yi busa iya kaho na biyu mutane su fito daga cikin kabari kaga wannan ita ce ukubar maciyar riba idan kuma aka busa kaho kaga ya rabu da wannan ukuba domin wannan ukuba ita ta cikin kabari ne amma yana gama ta kuma sai zai shiga wata ukuba ta musamman kuma shi ne ranar tashin alkiyama inda Allah ya ba mu labarin ta alkur'ani ya ce allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash kwano min al-mas cewa waɗanda ke cin riba ranar kiyama ba sa tashi daga kaburburansu sai kamar yadda wanda yake da bugun aljani ke tashi da aka suna tashi suna faduwa su tashi za su yunkuro za su tashi sai su murgina su fadi saboda kamar yadda ya zo a asar cewa cikin su zai kumbure girma sosai sannan saboda girma da nauyin cikin nan ba sa iya miƙewa da haka da sun za su miƙe sai su koma su fadi me ya cika cikin shine riba riba ta cika musu ciki to da haka gashi yanzu sun zo suna ganin moninta a hatta a filin kiyama haka nan bai tsaya a nan ba Allah ta'ala zai shelar cewa lalle ya kulla yaki da su Allah na cewa ah, fa in lam taf'alu fa'zanu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasul idan ba ku daina cin riba ba to ku sani cewa an yi shelar yaki gare ku daga Allah da manzansa da haka Allah da manzansa suna yaƙar maciya riba Abdullahi dan Abbas yana cewa ranar alkiyama za a ce da mafiyin riba ɗauki takwabinka ka fito filin daga domin kai ne abokin yakin Allah a wannan wuri kaga wannan yana daga cikin ukubar wannan mawkidi sannan uwa uba ukuba babba wacce ta fi girma ita ce ukubar wutar jihannama Allah ya kare mu daga dukkan waɗannan hukumomi to da Allah yana cewa ya ladina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin to duk tsoron da aka tanade ta ga kafirai kuma tun Allah yana bayanin riba kenan kun ga ashe ku ji tsoron wutan nan da aka tanade ta ga kafirai ko ko ku ji tsoronta ta hanyar janyewa daga cin riba to wannan shine ukubar riba yanzu da mun san ukubar riba mecece wannan riba da take da wannan uƙuba mai tsanani wannan riba malama sun yi bayanin ta cewa riba kashi biyu ce akwai riba ta jinkiri wata ita ce rigar da yawancin larabawa suka san da kuma suka fi ta'amali da ita shine idan ka ba mutum bashi ka ba mutum bashin naira dubu ɗaya zai kawo maka bashin ka zai biya ka ƙarshen wata sai ka ce to ka ƙarshen watan nan ko da za ka kawo min za ka samun dubu ɗaya da ɗari ɗaya idan ka bashi akan haka ka zama wanda ya ba da riba idan ya ansa akan haka ya zama mace idan ya ansa akan haka ya zama mai ansar riba kai kuma idan ka bashi akan haka ya dawo maka da shi to ka zama maciyin riba da haka dukkan ku tafiya ku guda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la'ana Allahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidaihi wa qalahum sawa yace Allah ya la'anci maciyin riba da wanda ke bada riba shine wanda zai karɓi bashi akan riba akan ƙarshen wata zai kawo bashin tare da riba akilar riba kuma wanda ke ansar ribar ya ci a cikinsa ko wani aiki da su ba lallai sai ka ci a cikin ka ba da wanda ke rubutu an yarjejeniya cewa wani ya karɓi bashin dubu kaza a kan zai kawo ƙarshen wata dubu kaza tare da ƙari ka rubuta sai ma kana cikin la'anta haka nan ko baka rubuta ba in ka shaida ka shaidi cewa an ba wani bashin dubu a kan ƙarshen wata zai ba dawo da dubu ɗaya da ɗari ɗaya idan ka shaida ka zama shaida akan haka sai ma ka shiga cikin la'anta to wannan ita ce riba don haka duk lokacin da ka ba da bashi ko aka baka bashi da ƙari ya zama riba sawa'un an sharɗanta wannan ƙarin a farkon lokacin an san wannan abu a ce ga shi bashi ne an baka ƙarshen wata za kawo da ƙari ko ku a'a sai daga baya ba ƙarin ya taso an baka bashi cewa za ka biya ƙarshen wata ƙarshen wata yayi aka zo karɓa baka da sararin biya sai mai bashin ya ce to in ka yarda zan ɗaga ma ƙafa zuwa watan gaba amma da sharaɗin kai kuma za ka ƙara min wani abu idan ya haka ya zama mafi riba sai ma idan ka yadda da haka ka zama mai ba da riba to da haka wannan ita ce riba ta farko kuma ita ta fi shahara sai kashi na biyu na riba shine ribar ribal fadl ribar fifiko wace ita wannan tana shiga cikin kayan abinci akwai wasu kayan abinci guda shi akwai wasu abubuwa guda shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirga ya ambaci zinare da azurfa da alkama da sha'ir da kuma gishiri da dabino ya ce waɗannan abubuwan bai yiwuwa a sai da jinsi da jinsi tare da fifi da haka bai yiwuwa idan kana da dabino mai kyau ni ina da dabino mara kyau wanda dabino dabilan ka idan an kai kasuwa ana iya sayan mudunsa guda ɗari biyu ni ko iyaka a sai mudunsa guda ɗari ɗaya idan na ce to tunda haka ne kai ka bani mudu daya tunda dama mudun ka dai ɗari biyu yake ni ko in baka mudu na biyu tunda dama mudu na biyu sun kama ɗari biyu idan muka yi wannan musayi ya zama riba saboda dabino da dabino dabino sunansa dabino komin kyansa haka nan komin muninsa to haka tunda sunansa dabino za mu yi musanyen dabino da dabino to shari'a ba ta yadda a yi ƙari ko na ƙwara ɗaya akan yadda za a ba mu wannan za ka za haka mudu da mudu buhu da buhu can kyan naka ko mummunan nawa da zaran an yi ƙari to ya zama riba ko ko a yi musanyan amma ni ban baka nawa yanzu ba kai zaka bani an jima ni na baka nawa yanzu kai sai anjima jima zaka bar ma'ana ba a yi ta hannu da hannu ba shi ma ya zama riba to waɗannan su ne jinsin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata malama sun yi saɓani cewa za a shigar da wasu abubuwa ciki ko ba a shigarwa wasu ce za a shigar da wasu abubuwa ciki kamar dukkan abin da ya zama kuti abin da ake ci a zauna ya zama abinci kuma ana iya tanadinsa kamar irin su shinkafa irin su wake da makamantansu to da kaga idan sun ɗauki wannan illa to kaga kenan kana da shinkafa musamman ce wannan na da shinkafa buhun dangote ni ina da shinkafa buhun eh, eh, eh, shinkafar hausa zai yiwuwa ka zo ka bani buhu ni in baka buhu biyu ko buhu ɗaya da rabi saboda tawa shinkafa ce yar gida kai kuma ka bani buhu ɗaya saboda taka shinkafa ce yar waje idan muka yi haka mun yi ba idan muna so mu yi wannan mu sanya kowa ya tafi ya sai da nashi ko da ne in je in sai da nawa in zo in sayi naka da kuɗi ko ko kai ka tafi ka sai da naka ka zo ka sayi nawa da kuɗi ya dai zama da cewa an yi mu'amala da kuɗi ba mu'amalar musulmi ba to wannan shi za mu dawo kan riba waccan ita ce riban nasi'a ba akwai riba da muke mu'amala da ita da yawa wasu sun sani wasu kuma ba sani ba wasu kuma sun sani amma sun ɗauka ba komai ba ne wasu kuma sun sani amma sun dogara cewa ai wasu maluma sun riga sun musu fatawar cewa babu laifi wannan riba ita ce ribar bankuna ribar bankuna ribar da bankuna ke bayarwa ka ajiye kuɗi a banki banki su an kuɗin ka su ajiye maka Karshen wata a ce duk wata ana sanya maka abin da suke kiran shi interest na naira kaza ko na percentage kaza wannan interest ɗin da suke sawa ribar. duk wanda ya karɓa ya ce ya ci riba me yasa saboda da bayanai da malama suka yi musamman cewa wannan riba ba a santa ba sai bayan zuwan turawa mulkin mallaka kafin zuwan turawa mulkin mallaka ba san wannan mu'amala ba za ka je ka ajiye kuɗi a banki kuɗin ka dinga hayayyafa ba haka shari'a ta sani ba abinda shari'a ta sani cewa kuɗi suna hayayyafa ne tare da juya su kuma tare da ɗaukan dukkan wani hatsarin da ke tattare da su idan za a yi kasuwanci to an saka kuɗi a kasuwanci idan an ci riba akwai yiwuwar a ci riba akwai yiwuwar a faɗi idan an ci riba fa biha walima idan an faɗi ma haka za a rungumi kaddara a ɗauki faɗuwa to haka shari'a ta sa to amma mu'amalar banki ba haka take ginuwa ba tana ginuwa ne akan kawai kai abin da ka sani shine fa'ida amma duk abin da yake faɗuwa baka san shi ba to wannan shi yasa ta zama haramun malama sun zauna a lokacin da ta fito malama masana addini a wannan zamani sun yi zama ba ɗaya ba biyu ba sun tattauna game da abin da ya ƙunshi wannan ah, interest na banki sannan kuma sun duba ayoyi da hadisai na hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun fitar da bayanai daki daki cewa lalle wannan interest da bankuna ke bayarwa riba ne ga kaɗan daga cikin bayani da malam yusuf al yana daga cikin fitattun malama na wannan zamani kuma musamman waɗanda suke da masaniya mai girma game da harkar abin da ya shafi mu'amala musamman ta cinikayya yana cewa innal fawaid allati tutiha al-bunuk aw ta'khudha hiya ar-riba al-muharram shar'an yace lalle wannan interest da bankuna ke bayarwa ko suke karba ita ce riba da aka haramta a shari'a وقالت ذلك المجامع الفقهية يتي مجامع الفقهية وزم زم da mitin da aka yi na manyan malama na duniya wurare daban-daban sun tabbatar da haka wanda wanda wannan majami din ya kunshi manya-manyan malaman addini a waɗannan zamani zamanin ba wannan riba ta fito sun zauna sun tattauna akan haka yace farkon majma'i da aka yi shine majma'il islami da ke alƙahira ma sun fitar da bayani kaɗo wanda suka yi ittifaƙi a kai cewa anna fawa'id al-bunuk hiya riba muharram cewa interest ɗin bankuna su ne riba haramtacciya don haka akwai bayanai da yawa da mujammai da ya kawo wanda lokaci zai isa makaranto su mai shar'anta su amma dai a takaice dukkan malaman da suke sanannu fitattu kuma waɗanda suke masu gaskiya ingantattu duk sun zauna sun istifaki cewa wannan interest da bankuna ke bayarwa mai bane wannan gefen kenan bayan wannan akwai wasu wurare da ke ba da riba waɗanda ba ko bankuna ba akan samu wasu wurare kamar irin ma'aikatu ko makarantu ko wasu eh, wuraren ayyuka manya-manya su ce za su ba wa ma'aikatansu bashi na kuɗi ko mutum ya zo shi ina da buƙatar sayan mota ko ina da buƙatar ginin gida ko ina da buƙatar sayan mashin sai a ce to za a ba baka bashi ka tafi ka sayi mota ko ku za a baka bashi ka tafi ka saya ka gina gida ko ka tafi ka sayi mashin amma idan an baka bashin dubu ɗari biyar to kai ku a ƙarshe za ka kawo dubu ɗari biyar da hamsin za a dinga cire ma a kuɗin ka sai an cire dubu ɗari biyar da hamsin akan dubu ɗari biyar da aka baka to wannan shi ma riba ne amma idan kaya aka sayar maka shi daban bashi daban ita wannan riba tana shiga cikin kuɗi a baka kuɗi zahiri dubu ɗari biyar a cire maka dubu ɗari biyar da hamsin wannan riba ne amma idan aka sayar maka da mota wacce take yanzu haka ana sai da ita dubu ɗari biyar aka ce in kana so kai za a sayar maka da ita dubu ɗari shida ka ce ka yadda ka yadda ka saye ta dubu ɗari shida amma za a cire dubu ɗari shida nan a albashinka zuwa lokaci kaza aka yi ta cirewa wannan bai zama riba ba wannan ya zama kasuwanci an sayar maka da kaya ka yadda ka tsaya duk da cewa ka san yanzu dubu ɗari biyar ake cire ta a kasuwa amma kai an ce dubu ɗari shida za a sayar maka kuma ka yadda ka saye ta akan haka to wannan kasuwanci ya yi da haka wannan idan bankuna ma'aikatu ko wuraren aiki suna so su taimaka wa mutanensu kada su ba su kuɗi a hannu su ce su kawo da ƙari duk wanda ya haka ya riba amma ku sau abin nan da ake bukata ku sayar musu idan kun sayar musu sun saya sun yadda bisa ga ittifaqi da kuka yi da su to wannan ya zama ciniki to da haka kiyaye da wannan ana samun matsaloli da dama kan wannan wasu kan zo su ba wani wasu ne kan zo ce ai ina cikin damuwa ina da bukata me ce ce bukata ta bukata ta ina so in sayi mota bukata ta ina so in sayi masu mashin bukata ta ina so in gina gida bukata ta ina so in yi kaza wannan kar mu dauke su a matsayin abubuwan da za su halatta mana riba riba tana zamantowa halal ne ala darura kamar yadda cin mushe ke zamantowa halal ala darura haka na riba ke zamantowa da haka sai idan ka rasa abin da za ka ci ba ka da abin da za ka ci sai idan ka samu riban nan ita ce kawai ta zama maka a sauwaƙe to a nan ne shari'a ta baka dama saboda faɗin Allah fa man qurra ghayra baghin wala adin fala isma alai amma in ba irin wannan ba irin hali da muke ciki hakuri da juriya cikin wannan hali shi ya fi mana alkhairi duniya da lahira akan karban irin wannan riba haka nan daga cikin harkoki na riba da ake yi shine wasu makarantu musamman makarantun sakandare waɗanda sukan kai neman gwamnati ta ba su kuɗaɗen ci da ɗalibai wannan takarda ta yi jinkiri akan ɗau watanni wata uku wata hudu wata biyar sai su zo wurin masu kuɗi a hannu su ce ku kawo mana kuɗi za mu sai abinci mu ba ma yara kafin lokacin da kuɗi zai fito daga gwamnati idan kuɗi ya fito suka za biyar muku da kuɗin ku tare da ƙari to wannan ƙarin shi ma ne idan suka ce ku bada wata wani na iya bada dubu ɗari yana jira nan da wata biyar kuɗin su zo ko da za su zo masa sun kai dubu ɗari da hamsin da ya zama riba maimakon haka su sa su su musu supply su ce ku tafi ku kawo mana buhun shinkafa guda ɗari ko buhun shinkafa guda ashirin ko ku tafi ku kawo ko duk kullum ka dinga kawo kwandon tumatir da na tattasai akan kuɗi kaza a ce ka kawo buhun shinkafa guda ɗari kowace a kan farashi dubu ɗaya dubu goma alhalin dubu takwas ake sai da ta a kasuwa kaga idan kuka yi haka kuka yi yarjejeniya kaga wannan ya zama ciniki ya sayi shinkafa ka kawo masa shinkafa guda buhu ɗari a kan dubu goma goma kai kuma ka so su a kan dubu takwas takwas wannan dubu dubbin sun zama ribar ka lokacin da kuɗi suka fito ya baka kuɗin ka yanda ka sayar masa akan dubu goma goma ka zauna ta zama riba wannan riba ce ka ci halaliya amma matukar ka ɗauki kuɗi ka bashi ya ce a a maimakon ka kawo masa fula ɗin shinkafa kai dai abin da nake bukata ka kawo min kuɗi dubu ɗari ni kuma lokacin da kuɗi za su fito nan da wata biyar zan baka dubu ɗari da hamsin ta wannan ita ma riba ce da haka mutane da yawa suna irin wannan ya kamata mu kiyaye mu bi tsoron Allah mu kuma kare mutuncin mu mu kuma kare daraja da albarkar da ke cikin dukiyar da zaran mun fada wannan gefe wal iyazu billahi to fa mai riga mun rusa dukiyar mu mai riga mun rusa mustaqbalin mu da kanmu ala ibadallahi wa sallu wa sallimu ala man amarakum Allah ta'ala bis salati wa salami alayhi bi qawli inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن وعن بقية أصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم أكبر لا إله إلا الله استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة حاذوا بين المناكب والأقدام استووا اعتدلوا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 الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فمن فانتهى فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويهدي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحق من الله ورسوله وإن تبدوا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الله أكبر يا الله لمن حمده الله shan giya bai kai da sata bai kai da duk wani da ke da kasance sun bar da shirka ba wani laifin da Allah ta'ala ya ce bai yi sa ki ɗau makarfi ya faɗa ne. Ita imam Malik ya ce shi ya zuba alƙur'ani daga bakar hajji a mai nasi bai ga laifin da Allah ya sani zama kamar yadda. To da wannan kuma tana da gaske abubuwan da suke koyuwa saboda yawan kashe-kashen ta. Shekar Abdullahi Ɗan Kodiyo لابد أن لا يقام الكرامة كل يأخذ تأويل عنده تفسير منه هاي لما لا يكاد الحمد لله بإلا وإلا الثلاثات لكن هو كان في كتاب ويكاو نوعي نوعي من وجود لا تكون أسئلة حسين في لكي يحمد الجو هناك من يفكر على في عيش وعينا الجو يبقى فوق الجو فالكتاب والكلاسيك لما يجي صديق بدر النجامة وجد إلى وجد تنبغ الضمان لأنه التسجيلة واللي يقصد من الضمن تسجي وضمن جاء كم في الأمة المسلمين ما يكون المسلمين يكون المسلمين حتى لو يقصد من الضمن ولا بدونه تسجيل الله إليه ولا يجي لا يكون من جاء ذلك من المقالور والتسجيل لبياني للأجسة وأذكار المقلسين إلى الوضعية ليوعد من كيد المسلم وكيلوه إلى الوضعية akwai tafsirin canji akwai tafsirin bashi akwai tafsirin saye da sayarwa akwai tafsirin mu'amalolin yau da kullum akwai mu'amala ta abinci saboda haka abu ne kamata mutum saye da wani kuma in Allah ya so wannan yusidiya za ta yi kokari ta fito da wani tsari musamman wanda mun faɗi wannan domin a sani idan ya fito a kan da shi cewa ya kamata shi wanda kuma Allah ya ba mu da nan ba da shirya shi tare da sama kuma su jiha domin samun amfani da yan kafin da kafin da shi ubangiji yadda muke gani ubangiji ko da shi yau kan abuwa su ke sa ne a kuma da wani bala'i ya ci mazmuni a wurare da wani hanyar yin wani da kuma ya suna amma ba mu taɓa ɗaukar ta da cikin menene muka yi ubangiji kamar da duniya sai wani abin kamar abin ya ce sai yau mulki bai kasashe da kafi kowa tattalin arziki kamar japan suna cikin wannan bala'i kamar da take faruwa duk a wannan sati ليش كانت أيها تقدم البلايين من المالية ثم فيها هذه الآية ثم تحتاج في كده مكان أغيري kuma ka yi da ita kare kanta amma yau ba abin da ya samu ka kai sai ya za ka kare kanta da kai da haka ba za ki yi da ba ka kira da kai ni ka ci da gaban sai da kai wannan ka ka yi wannan matsaloli kafin haka an yi da Indonesia sai ka ta da mu da الموضوع اللي في الايه يكون في المساعد في هذا